adalla da Zuhairu bin Abi Sulma yayin da yake faɗi a cikin mu'allaqarsa fala taktumunna Allah ma fi nufusikum yakhfa wa mahama yuktabi Allah ya'lami yu'akhkharu fayud'u fi kitabin wa yudakharu li al hisabi aw yu'ajjal yunqam wato kada ku rika kokarin boyewa Allah abin da ke cikin zukatanku duk abin da aka boyewa Allah tuni Allah yana sanar da wannan abin za a jinkirtawa mutum sakamakon wannan abin zuwa ranar hisabi ranar alkiyama ko kuma a gaggauta yi wa mutum ukuba da wannan abin a nan gidan duniya a gaggauta wa mutum da sakamakon wannan abin a duniya ai masa ukuba tun a nan duniya a wani baiti a gaba yake cewa wa ta kuni inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala nasi tu'lamu duk irin halin da mutum yake da shi duk inda ya kai da zaton cewa ba a san yana yi ba to dole sai mutane sun san wannan abun ko ba daɗe ko ba jima ma'ana ubangiji ya san yana aikatawa kuma ko ba daɗe ko ba jima sai Allah ya kunya tashi mutane sun gano wannan mugun abin wannan shi ake kira da suna da sisa wato wani mugun abu da zaka kudurce a ranka ko dai abu ne da kake aikatawa a ɓoye kana ganin tunda mutane ba su sani ba babu komai ka manta cewa Allah yana sane da kana aikatawa ko kuma wani abu ne da kai din a yanzu baka aikatawa saboda baka samu damar yi ba babu yanda za a ka aikata saboda baka da halin yi amma a ranka kana ji da zaka samu damar ka yi ba tare da wani ya ganka ba da ka aikata wannan abin shi ake kira da suna da sisa wani malami ya ba da labarin wani matashi matashi ne da yake mu'amala da kallon fina-finan batsa sai ya shiga ɗaki ya kulle ƙofa idan ya kulle kofa, sai ya buɗe wayarsa yana kallon fina-finan batsa irin waɗanda turawa suke yi ƙarshe dai wannan matashi Allah ya kunyata shi ta wata hanya domin kuwa mutane sun kama shi yana kallon waɗannan fina-finai a wani hali yana cikin tsirara haihuwar uwarsa ga kuma wayarsa a gefe duk iyaya aka yi haka ta faru mutuwa yayi menene ya faru duka dai za ku ji daga bakin wannan malami yayin da yake bada wannan labari wani saurayi na zuku na taɓa baku wannan labari ɗin wani saurayi ne ya shiga ɗaki ya keɓance daga shi shi ɗakin ba kowa a ciki sai kuma allah maɗaukakin sarki da ya shiga mai zai faru ya kulle kofan don kada ma wani ya shigo ya gansa kaga yana ɓoye wa mutane amma zai ɓoye wa Allah ba wato ya manta cewa Allah ta'ala yana gani shi ya manta cewa Allah almuhaimin ne duk abin da ake Allah ta'ala yana gani ya rufe kofa da ya rufe kofa me zai faru sai fito da wayansa me zai bude sai bude pornography wato fim din batsa yana gani yana gani to lokacin sallah ya yi mahaifinsa zai tafi sallah to sai mahaifinsa ya zo ya tsaya a ƙofa ya ce ya ƙwanƙusa kofa kan shuru wai ne fito man mu tafi masallaci lokacin sallah ya yi shuru ka buɗe mana ka tafi sallah yaron nan shuru sai uban ya ɗauka ai bayanin ko ya fita ne kawai sai uban ya wuce abinsa ya tafi masallaci sai yaro nan ga abin da yake a cikin ɗaki yana kallon wannan abubuwa na haramun wanda turawa suke yi can kawai sai sha'awarsa ta motsa yana kallo sha'awarsa ta motsa kawai sai ya tsirara ya cire tufafi ya cire riga ya cire wando duk wani tufafin jikinsa ya cire ya tsirara zigidir kamar da mahaifiyarsa ta haife sa yana kallon wannan shaidanci so yana cikin wannan shaidancin kawai me zai faru sai zo sai nauba kalbiya ya same sa naubatun kalbiya shine da faransanci ake kira cris cardial ciwon zuciya wanda ya kama mutum a cikin mintuka kaɗan ba ɗauki mataki ba mutum zai rasa rayuwa kawai sai ba kalbi ya zo masa faja'a kuma galiban waɗannan cutar galiban yakan zo mutum faja'a ne haka kawai zai zo ma lokaci ɗaya kawai sai ba kalbi ya yi same sa kawai sai kama ihu ƙirjina zuciyana zan mutu zan mutu kawai sai mahaifiyansa ta ji muryansa yana iho kawai sai ta zo da sauri har ta buɗe kofa ta game ya same sa ko sai ta samu kofa a rufe mama zan mutu zuciya na kirji na zuciya na na bugu wai wai zan mutu to buɗe ƙofa mana ƙofa na rufe kuma an ce ma chris cardial fa yana da wani kafin da zai tashi buɗe ƙofa ne chris cardial ne ba zai iya ba sai dai ihun ba zai iya yin komai ba zai iya tashi ba ka buɗe ba zai iya buɗe ba ka buɗe ba zai iya ba ka san mata da kiɗima kuma dole ne ko da namiji dole ya kiɗima ko shi ta kiɗima ta fara kiran makota ku zo ku taimaka mini ku zo ku taimaka mini ɗana yana kuka a cikin ɗaki kuma ya rufe ɗaki ta ciki ku zo ku taimaka a zo a buɗe ƙofa a zo a buɗe ƙofa kawai sai makota suka dinga zuwa za su zo su taimaka wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan aka zo aka taru a bakin ƙofa ƙofa a ƙi buɗewa sai aka yanke shawara yanzu a zo a fasa ƙofar ne da ƙarfe ana fasa kofa ana shiga sai aka same shi tsirara zigidir kamar da mahaifiyarsa ta haife sa ya yi zigidir sannan kuma ga wato fim ɗin da ya sa yana yi a gefe gashi nan aka gani gashi kuma zigidir ya yi mummunan ƙarshe duk mutanen anguwa Allah ya fallasa shi sai da suka gani ga wayansa ga abin da yake gani dama kuma gashi zigidir ga abin da ya same shi duk mutan anguwa sai da suka ga ga abin da ya Allah madaukakin sarki ya tona masa asiri saboda mai bai girmama sunan Allah madaukakin sarki almuhaimin ba Allah madaukakin sarki muhaimin ne subhanahu wata'ala duk abun da mutane suke wallahi yana ganin su kaka ɗauka Allah baya ganin ka ne yana ɗaga maka kafa ne ka ji tsoron bacin rana magabata sanin sunan Allah maɗaukakin sarki almuhaimin shi ya taimake su suka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki iya jin tsoronsa. To ‘yan uwa masu kallo, kun ga wannan abin da wannan bawan Allah ya aikata, ko kuma mu ce wannan abu da yake aikatawa abu ne da ya ɗauki lokaci yana yi, yana ganin cewa babu wani wanda yake ganin sa lokacin da yake aikata wannan abin. Ya manta cewa Ubangiji yana kallonsa. to ƙarshe ga irin ukuba wacce Allah subhanahu ta'ala ya masa ya fallasa shi a gaban mutane to wannan yana nuna maka hatsarin mutum ya rika aikata abu yana ganin babu wanda ya sani ko ba dade ko ba jima Allah zai tona asirin mutum zai kunyata mutum na yi magana akan dasisa inda na raba dasisa din kala biyu akwai dasisar da mutum yake abin da mutum yake aikatawa mutane ba su sani ba wannan ma dasisa ce akwai wani mugun abu a ransa da ya sa bai aikata ba amma yana ji da na samu dama da na aikata wannan ta biyun ita ma da sisa ce kuma ita ce mafi sharrin da sisa abin da yasa na ce wannan ita ce mafi sharrin da sisa saboda abu ne da yake da alaka da rayuwarka ta gaba shi wancan wani abu yake yi a ɓoye ta iya yi wa ya ji wa'azi ya daina bai shiga ya riga ya shiga cikin abin ya yi dumu dumu wataƙila ma yana yin a ɓoye kuma duk da ya san mutane ba su sani ba amma wataƙila yana jin ƙaiƙayi kuma yana jin tsoro kada wata ran mutane su gan shi ta iya yiwa ma yakan yi yunƙurin tuba lokaci bayan lokaci amma wannan da sisa ɗin ta biyu wato wani mugun abu da mutum yake ji a ransa yana so ya aikata amma bai samu dama ba ne. da zai samu dama da ya aikata wannan abun wannan tafi halakar da ɗan adam abin da yasa na ce tafi halakar da ɗan adam saboda tana da alaka da rayuwar mutum ta gaba ne tana da alaka da niyya da nufi Saɓanin wancan da wani abu ne yake aikatawa ta iya yiwuwa kafin ya shiga cikin abin bai shiga cikin abin yana mai kudurta cewa in ya samu dama zai ba ta iya yiwa wani nau'i na halaka ne riske shi ko rudin abokai ko wani abu dai makamancin haka ya fada cikin wannan abu sabanin wannan da da niyya da nufi a ransa yana da ra'ayin cewa ina so in yi kaza kaga kenan zai rika shiryawa abin kuma shedan zai ta taimaka masa zai ta kokarin ta za a iya saka shi cikin wannan abu da zai aikata na zunubi to irin wannan da sisa din mafi yawan masu ita zai wahala kaga Allah bai fallasa su a lokacin da suka aikata ba da yawa daga cikin waɗanda suke laifi a ɓoye wani za ka ga ya jima yana yi abin da ake cewa rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya za ka ga da yawa wani yana yin abu a ɓoye ba a sani ba sai ran da Allah ya so tona masa asiri sai asirin ya tono amma wanda yake kudurce irin wannan abin na dasisa in na samu dama zan yi kaza in na samu dama zan yi kaza to wannan mutumin zai wahala zai wuya ya samu damar ya aikata ba akan wannan abin da ya na farko Allah ya fallasa shi ba bari ba ku misali da rayuwar Abdulmalik makashin Hanifa Abdulmalik a tarihin tarihinsa yadda masu maganganu suka yi a kansa ba shi da rekod mummuna irin wannan an kamanta shi da cewa mutum ne mai yin ayyuka na gari ko ba a taɓa samun shi da laifin garkuwa ko wani abu makamancin haka ba to amma ya aka tashin farko Allah ya fallasa shi saboda da za ka bibiya al'ilmu inda Allah zai wuya ka samu bai kudurce da sisar irin wannan laifin a baya ba kamar wani abu ne da ya daɗe yana tage ya aikata yana ta aunawa in na samu dama zan yi kaza zan yi kaza to ƙarshe Allah ya jarrabe shi yana yi ɗin kuma asirinsa ya fallasa ta irin wannan hanyar da haka nake gaya mana duk wani laifi da zuciyarka take riya ma in na samu dama zan aikata kana ta auna wani abu in na samu dama kana ta kawowa a ranka zan yi zan yi zan yi to ka kiyaye wannan zanubin zai wahala ka yi shi asirinka bai fallasu ba duk in ka bi labarin mutanen da suke fallasuwa ka tattauna da su ɗaya bayan ɗaya za su baka labari wani zai ce ma na jima ina yi na jima ina yi rana kaza Allah tona min asiri zaka ji mutum ya faɗi wannan amma da zaka bincike shi ya aka ka shiga ba zai ce maka wani abu ne da na jima ina son aikata ba sannan wani zai ce ni kuma rana ɗaya na aikata zunubi kaza aka fallasa ni da zaka tattauna da shi wannan ranar ka fara tunanin ka yi zai ce na jima ina tunani saboda kamar dadewa da yana tunanin ya yi, kullum yana niyyar zai aikata kamar ana rubuta masa alhakin aikata ne kamar da hadisi ya nuna haka duk mutumin da yake niyyar zai aikata wani shari za a rubuta masa alhakin wannan sharin ko da bai aikata ba to kaga da wanda ya dade yana yi da wanda kuma ya jima yana kitsa zai yi bai yi ba duka in suka jima suna yi gaba daya sai kowanne a kama shi shi wancan a kama shi da aikinsa wannan kuma a kama shi da mugun nufinsa da mugun niyyar da ya dade yana kitsawa yana kudarcewa misali mafi girma da zamu bada shi wanda zai fito da wannan misalin hadithin Abdullahi dan Mas'ud hadithin inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhula fayadkhuluha wanin ku zai ta aiki irin na yan aljanna wata ruwayar ta fassara mana fi ma yabdulin nas cikin abin da yake bayyana ga mutane sai ya zama na tsakaninsa da aljanna din bai fi kamu ɗaya ko zira'i ɗaya ba sai ya aikata aiki irin na 'yan wuta sai kuma ya shiga wuta ɗin. To kaga wannan ba zalunta sa Allah ba wani abu ne na da sisa a ransa ko dai wani abu ne da yake a ɓoye ku ba ku san da yana wannan ba sai dab da zai mutu sai Allah ya tozarta shi ya aikata wannan abun kowa ya gani ko kuma a'a ko da baya yi amma a zuciyarsa akwai wani mugun hadafi ubangiji ya san da wannan mugun nufin kawai dama ce bai samu ba Allah ko baya zaluntar bayi Ƙarshe aka jarrabe shi dab da zai mutu ya samu damar kuma Allah ya kunyata shi ya mutu akan wannan mugun abu misali na gaba wani mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake ta yaƙi yana ta yaƙi wasu suke yabe shi suke ganin kamar ma ɗan aljanna ne saboda me a wannan yaƙi ɗin ya yi bajinta ƙarshe kuma aka zo aka ji masa rauni ana ba da labarin wannan bajinta zan Allah ce ɗan wuta ne wani kuma ya ta bibiyarsa sai ya ga dalilin da ya sa domin ya san akwai wani abu da zai iya gano wannan mutum an ji masa rauni me ya faru ya gaji ya ƙarshe sai ya faɗi kalamai na radda ya sassauki kansa ya faɗi manganu dai na aibu ga addini sannan ya kafa takobinsa akan ƙasa ya rubda take akan ta ya kashe kansa Ka kaga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabbata to kaga shi ma wannan ba zalunta sa akai ba dama yana da wani mugun kuduri a zuciyarsa da zai mutu ubangiji ya fallasa shi to ire-iren waɗannan abubuwa wajibi ne mutane su kiyaye su babu wani abu da yake da shu'umanci a rayuwar ɗan adam irin zunubi ɗan adam ya kiyaye aikata zunubi duk musibin da za su same ka a wannan duniyar ta dalilin zunubin ka ne bayan da za a yi Allah ya kaddara ma wata wahala da shiga cikin tasku daga sama hakan nan sai a'a sai ka bincika ka tarar cewa eh akwai wani abu da ka aikata wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum da haka idan mutum ya gane hatsarin zunubi ya fahimci wannan to zai ji a ransa ba shi da wani maki sama da sa duk wata matsala hatta makiyanka daga cikin banu adam ko makiyanka daga cikin aljanu ko makiyanka daga cikin koma wani irin jinsi na halittu za su ci nasara akan ka ne ta bangaren zunubinka zunubin ka shine zai sa makiyin ka ci galaba akan ka kenan zunubi shine maki lamba na daya shine lamba daya a makiya da haka mutum ya kiyaye laifin da yake aikatawa da wannan ne malamai suke ta kwadaitarwa ko ma mu ce in muka duba da'awar annabawa za mu ga in suka tashi gaya musu hanyoyi na samun tsira daga halaka da samun arziki sukan ambaci istighfari za mu ga annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana wafara kaga farko ta su nemi gafara Allah ƙarshe kuma sai ce yursil sama alaikum Ka kaga sanadin samun arzikin ubangiji da kubuta daga fushinsa da azabarsa shine istighfari tuba daga zunuban da mutane suke aikata to in mun fahimci wannan zamu gane duk bala'in da ke bibiyar al'umma yanzu a kasar mu da masu guraren ta dalilin zunuban su da haka dan adam ya yayi zunubi musamman irin waɗannan zunuban da kake yi a ɓoye kana ganin ba wanda ya sani da zunubin da zuciyarka take kitsa maka to duk ranar da Allah ya tashi kama ka ba za ka wanye lafiya ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace a cikin labarin wannan bawan Allah da malam ya bada ba mu ji cewa ya mutu ba amma dai ga halin da ya same shi kuma sa ya tono, kowa ya gani to wannan shi ake kira da suna abin kunya Allah ka tsare mu da tozarta ka tsare mu da daga fallasa Allah ka ba mu zuciya na gari ka kare mu daga kowane irin abu wanda zai iya bayuwa ga tozarta a wannan duniyar da kuma ranar gobe alkiyama wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh